sai dariya ce ka bari sai mun je zamu gani ban ƙara son kwankwasiya ba sai ranar da na je gurinsa na karɓo harkar kwankwasiya ka duba girma irin da kwankwasa me zan bashi dan zama ba zai zo ya nemi wani taimako a na ba domin ya ba su tarbiyya ya ba su sana'a suna can suna harkar business misali amma wallahi ranar da muka je sai da ya rako na hawaje har kofa ya zo ya buɗe na ce kai wannan mutumin duk abubuwan da ake gaya mana na ban mu san shi ba mai takalmin karfi mai girman kai mai kaza a ce sharri ne ƙarya ne to a wannan lokacin na saka a cikin zuciyata zan rike kwankwaso zan ci gaba da tafiya da kwankwaso daga nan har ƙarshen rayuwata ina so in tabbatar maka wannan zai zama rekod a gurin ku na ajiya ni dai idi da na gama lissafi daga kan kwankwasiya sai dai in haƙura in koma gona duk inda kwankwaso yi a harkar hidimar siyasa zan bi shi domin na yadda da tarbiyyarsa na yadda da mu'amalarsa mutum ne wanda baya karya mutum ne wanda baya yaudara mutum ne wanda ba zai zo ya kamba maka ko ya yaudare ka a fuska ina fata ka fahimta komai girman kada yana nan a matsayinsa na jagora good leader duba da